بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الأليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليتيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة بوت جماد الآخر وتو جماد الثاني هجلا من دن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دقيقة دقيقة da arba'in da ɗaya wanda shi daidai da sha biyar ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin daidai a wannan masallaci masjidin nuri inda ya shahara da gayyato manya-manyan malama da irin mutaliban karatu da kuma gabatar da karatuttuka da kusan zaka ga a ko da yaushe ana yi ina roƙon Allah subhanahu wa Ta'ala da dukkan sunayensa masu tsarki da sifofinsa maɗaukaka wanda in an roƙe sa yake amsa yake bayarwa tun daga shi alhaji bala alfa wanda shi ne ya yi ta bibiya har ya samu muka zo landa muka abin nan na tsallaka na hau jirgi na sauka Legas daga nan zan shiga ƙasar wato togo daga nan na tsallaka na tafi ghana in za ka ma ina ganin da ɗaya muna da tafiya Nijar daga nan kuma za mu sake koma Benin haka dai abubuwan suke ta tafiya sana akwai ɗan uwa Dr. Kabir Mahmud Makera da shi da barista wato Mahmud wanda su kuma dusan da suka ji cewa ga manan za shigo Abuja ko me suke sukan yi kokari su bari dan haɗuwa ta addini ina roƙon Allah dukkan wani wanda yake ba addini gudunmawa ƙarƙashin wannan masallaci tun daga masu halittar karatu da masu karantarwa da limamin masallaci da kowa da kowa Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri Allah maɗaukakin sarki ya sa ba matsiyacin lahira cikin duk wanda yake musharakar wani aikin alheri wanda yake da alaƙa da wannan masallacin yadda suke iya ƙoƙarinsu wajen su tsare ma addini wani abu na mutuncinsa sanda suke da dama su ma Allah ya tsare nasu mutuncin sanda suke da dama da sanda ba su da dama kamar yadda kuka ji alhaji bala ya faɗa ya ce matsalar tana da faɗi musamman a yanzu a ce kai magana akan almakaradu lishababi fi shimali najeriya mafita ga matasa a arewacin najeriya a lokacin da arewacin najeriya yake cike da rudani da hayaniya akwai rudani na addini akwai rudani na kabilanci da kuma rudani na siyasa na kasa abin da zan yi magana a kan shi matakin farko matakan da ɗan adam ɗin yake bi kafin ya kai matashi ɗin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a suratul insani ya ce hal'ata alal insani hinun min dahari lam yakun shay'an madhkura labari ya taba zuwa ma dan adam an yi lokacin da kwata-kwata bai zama abin da za a ambace shi ba nan wajen ni da nake magana da ku da kuke saurare kowa kafin a kaddara aure tsakanin babarsa da babansa lam kunshi an mazkura daga baya Allah ta'ala sai ya ce inna khalaqnal insana mu ne muka halicci dan adam mutum to mutum na farko kuma mun san cewa shine annabi adamu shi yasa duk wanda ba shi ba sai a ce masa ɗan adam shi Allah ya yi shi da ƙasa mu kuma ya ce inna khalaqana al-insana min nutfatin muka halicci ɗan adam daga ɗigon maniyin da amshajin muka cakuɗa shi to tun kana ciki kafin ka zo duniya Allah sai ce nabtalihi faj'alnahu sami'an basira wayannan matakan da Allah ya faɗa kusan matakai ne guda bakwai Allah ya dunkule su anan ya faɗe su a suratul mu'min ya ce wala ƙada khalaƙanar insana min sulalatin min ɗin mu muka halitta ɗan adam daga yumbu shine annabi adamu shine na farko sun maja'alna hunutu fatan fi ƙararin maki mu kenan sana ka sanya hanyar fitowar mu duniya ta hanyar ɗugon mani duk yadda za ka ga wani a nan masallacin ya zara ido ya ce kamar shi za a yi makada Allah ya masa matsayi kara duk wannan kamar da yake ganin yana da ita da duk wata daraja da matsayi da yake da shi ya fa keto wani mataki da bai wuce majinar da ake kakuwa ba a tofa a bango shine mani da aka sai Allah yake cewa summa ja'alnahu nutfatan fi qararin maki to daga wannan dagon mani ne Allah sai ya ce fa khalaqana nutfata alaqatan فخلقنا الألقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر وإن متاكا كذونا مني كوانا أربعين ككوما جني ككوما مدغة كوانا تريد أشرين سنة أتورو ملائكة يبوسا مكري كوانا تريد أشرين وإن متاكا daga nan Allah ya ce fakalaqan al'alaqata mudugatan fakalaqan almudugata izaman daga wannan tsokar sai kuma kashi fakasaunan izama lahaman sannan sai muka zo wannan kashin muka rufe shi da nama summa nahu. sannan sai muka tayar da dan adam sai ga shi wata halitta ta daban daga ita kanta kalmar matashi da bahaushe ke amfani da ita ba kalma ba ce ta Hausa kalma ce ta larabci bahaushe ya hausantar da ita da haka shi ya sa, idan ba dan da Allah ya so ɗan adam ya san wani abu na halitta ba ba zai sani ba shi ya sa da ya gama kawai sai ya ce fata lahu a hasanul na. na san akwai likitoci ana za su faɗa maka cewa da wuya ka samu ɗan adam ɗin da ya yi karatu ya karanta ɗan adam gabaki ɗayan sai sun shi tunda za ka ga wani likitan in na ido ne ya yi digiri na ɗaya ya yi na biyu ya yi na uku ya zama furofesa za ka ga da matsalar kunne ta gita sai zai ce aje a samu likitan kunne matsalar ta fi ƙarfinsa sannan har yanzu don ka gane cewa duk abin da za ka karanta yana tafiya ƙarƙashin ƙa'idar da Allah ya sa ne cewa ma'utitun minil ilmi akwai cutar da zaka zo ka ce kawai an kai makorar da baka santa ba kuma a jikin ɗan adam ɗin take shi yasa Allah da ya gama halittarsa kawai sai ya ce thumma sha'anahu khalqan akar sai ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqina to wayannan sune matakan da dan adam yake bi idan mutum yana ciki lokacin da ya kai wata shida daga nan zai fara yunkuri yana so ya kamata ya fito duniya mafi yawanci idan yaro ya shishura ya shishura yana cikin wata na bakwai in ya fi ƙarfin mahaifan sai zo duniya shine sai haifi bakwai ni wanda bai cika faruwa ba idan ya yi jinya wata ɗaya in ya shiga cikin wata na takwas ya sake hutawa daga nan sai ya sake yunkurawa yana sosai ya fito da wannan matakin yana mataki ne na jani jinjiri da haka za mu ga Allah yana ce mana allazi ne ya ji ta nebo kana ka ba'irar ismi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa a'lamu bikum iz ansha'akum min al-ard wa iz antum ajinnatun fi butun ummahatikum lokacin da kuke jira jirajire kuna cikin cikin iyayenku to daga nan in lokacin fita zai fito shine Allah sai ya faɗa yake summa nukhrijuhum tifla sannan sai mu fito da mutum yana jariri tsumma wanda a tsumman wanda ake iya ɗaukar sa a zanen guru da haka za mu ga a suratul hajji da Allah ya tashi ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla sannan mu fito da ku kuna jarire kwa ko wanda zai iya mana musu anan wajen yace ba tifil yazo duniya ba babu shi da ana kauce mu wannan matakin na ifil to da da yawa sun kauce mu wannan matakin kafin su zo duniya to daga wannan matakin na ifilu ka zo duniya kana yaro ɗan karami wanda ake ɗaukar sa a cikin zanin goyo bai iya magana daga lokacin da ya zamanto kana iya yin magana sai ka fara tashi daga mataki na ifilu sai ka koma mataki na asabiyu da haka za mu ga cewa annabi isa lokacin da mamarsa ta ɗauko shi ta taho da shi cikin cikin zanin goyo saboda yana iya yin magana ne lokacin da suka ce mata ina ta je ta samu wannan yaron Allah sai ya ce fa asharat ilaihi sai ta nuna ta ce ku tambaye shi lokacin ne suka ce mata qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi ya za mu yi magana da ƙaramin yaro wanda ke cikin zanin goro? saboda yana iya yin magana a wannan lokacin ita kuma kalman asabiyu da ba ake amfani da ita daga saba ya subu ne alfazazi yana faɗa cikin ishiriniya yana ta sabauta ila duniya wasu lubbila ya subu ya ce ka karkata zuwa ga duniya ma'abucin hankali kuma bai karkata zuwa ga duniya kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a maganar annabi Yusuf da ya ce ƙala rabbi sijinu a habbu ilayya mimma da unani ilayhi wa illa tasrifa anni kai da hunna asbu ilayhinna da haka zan karkata zuwa gare su to shi yasa mu ga cewa Allah sai ya ce ya ya haya kudul kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya da haka ana kiran yaro da sabiyu ne saboda daga su yana karkacewa za ku ga ɗabi'an yara kaso ɗari cikinsu casa'in da wani abu in suka taso za ka gabata sa jin magana ka hana yaro wannan abu yanzu yanzu ka ga ya saki ya koma wani ka hana shi wannan in ka zo kaga motar ka da sabon fenti an zo da kusa an rubuta sai hala a jikin motar ka san yaro ne zai ma wannan in mashin kake da shi sabon roba roba ka je ka siyo kaga an zo an samu leda siddin sabuwa an ja reza daga farko har karshe an zo an sake kurosin to yaro ne zai maka wannan yaro ne da haka ko gida kake da sabuwar kujera kaga an ja an karta wani abu yaro ne zai wannan in ka tafi remote din kiman ka lafiya lokacin ka gashi kafin ka dawo ka ga an babballe shi to yaro ne zai maka wannan shi yasa zaka ga malaman yara da suke wannan matakin sun fi kowa shan wahala a makaranta saboda zaka hana yaro abu yanzu yanzu abin da ka hana shi an jima kuma ka ga su ya koma to kamar yadda Alhaji Bala ya faɗa babban matsalar da muka samu wanda zan zo kanta galibi yanzu zaka ga mu irin tarbiyyar da iyaye suka yi mana don mu zama mutanen kirki mu kuma ba ita muke mai ayanmu ba shi yasa bahaushe yake wata magana Ya ce idan ka kina ka duniya za ta so shi in ka so naka kuma duniya sai ta ƙi shi me yake nufi Shi ne, idan ka haifi da akwai sanda kana kallon yana fuskantar wahala haka za ka yi haƙuri ka ƙyale shi don ya zama mutumin kirkin da nan gaba kowa sai ya yi sha'awarsa galibin iyaye suna ƙin kukan 'ya'yansu sanda suke ƙanana don su sha wahalar da za ta gyara ta su zama mutanen kirki nan gaba to sai kaga kuma da zaren yaran sun taso kai ka kukansu suna ƙanana to kai ne farkon wanda za ka fara yin kuka kuma kuma wannan shine abin da yake faruwa yanzu to wannan shine mataki na asabiyu to daga wannan matakin ne dan adam yake tsallaka mashaibu ba sannan sai mataki na shabul Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana ya ce huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqa thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum da haka litablughu ashuddakum dinnan lokacin da mutum zai ke makurar karfin sa shine lokacin da yake matashi Allah ta'ala ya ƙara faɗa mana a suratul rum ya ce Allahu allazi khalaqakum min da'afin duk wa'annan matakan da muka faɗa mani wane ne wane ne wane ne ne sun min ba da da'afin uwa to bayan wannan raunin ne sannan Allah yake sa ma dan adam ƙarfi kuma in kana so ka gane cewa da gaske da'af ɗin da Allah ya faɗi cewa ya halitta ɗan adam akan wannan raunin da gaske ne idan kana da tinkiya a gidanka ko akuya ko sanuwa za ka ga ran da ita ta haifi ɗanta a ranar ɗan zai tashi ya ci gaba da gudu amma kai matarka baka isa ba ta haifi ɗa a ranar ɗan ya tashi ya ci gaba da gudu saboda wannan ƙa'idar da Allah ya sa ya ce Allahu allazi khalaqakum min da'afin din nan dole sai ya biyo wannan da'af din thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa bayan ya keto wannan raunin ne sannan Allah subhanahu wata'ala yake sa masa ainihin wato ƙarfi to wannan matakin da Allah ya faɗi wannan shine wanda ake so a yi magana a kai shi ibn al-qayyim a littafin shi madarij na baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da yazo kalman al-fata a cikin suratul kafi yana ya dauko wannan magana naga sai da ya kawo aqwalu na malamai sun fi guda 20 akan me ake nufi da al-fata da haka daga cikin maganganun da ya faɗa ya ce wa asalin futuwati min al-fata wa huwa shabu alhadisu sinni shine matashi wanda yake da sababbin shekaru to wayannan shekarun da matashi ke kaiwa duk abin da za a gina kafin ya kai matashin ya kamata a gina mai tunda galibi za ku ga cewa zai kai shekara ƙaranci sha biyar zuwa sha takwas zuwa ashirin idan ƙur'ani ake so ya haddace ya haddace idan ibtida'iyya da mutawassit da sanawi ake so ya gama a lokacin ya gama idan wato makarantar boko ne ana so ya yi firamare da sakandiri wataƙila ya fara jami'a ko ana shirye-shiryen ya fara jami'a duk an riga an gama to a irin wannan yanayin ne da an yi kuskure wajen tarbiyyar mutum to wallahi sai kuma yadda hali sai yadda hali wannan ita ce matsalar da take faruwa da haka za mu ga cewa Allah da ya rantsuwa ya ce wattin wa zaitun wa tsori sinin wa hadal baladil amin sai ya ce laƙad khalaƙanar insana fi a ta taƙwai mun halitta ɗan adam cikin mafi kyawun sifa babu lokacin da ɗan adam ya fi cin sifa a rayuwarsa daga shekarun da ya kai na samartaka kafin kuma daga rana baya ba a ya ƙara biyu ainihin wato wannan matakin da haka kalmar matashi da muka ce yadda tun a farko ya faɗi matakan halittarka ya ce sun a sha'anahu halkan akar to haka ma kalmar matashin wanda ya biyo da kai wancan matakin haka kawo yanzu ta zama matashin shine Allah subhanahu wata'ala da haka za mu ga yana cewa qul siru fil ardi fanduru kayfa kana bada alkhal khalq thumma yin yunshi'u an-nash'ata al inna Allah ala kulli shay'in qadir da haka tashi ne dama haka yake a larabci sai bahaushe nasha ne kawai sai ya ce tashi tunda akwai kalmomin irin waɗannan da yawa a larabci za ka ga bahaushe ya hausantar da su har ba kowane bahaushe ba ne ma idan ka tambaye su ta tambaye shi me ma'anan wannan kalman, zai iya faɗa maka hakikaninta da hausa yana daga ciki kalman kafa da bahaushe ke amfani da ita ba kalma ba ce ta hausa kalma ce ta larabci bahaushe na kiran kafa da kafa ne saboda a watan tafiya wata na bin wata Allah kuma ya ce wala kafu ma laisa laka bihi hukwa thumma qaffaina ala atharihi da haka wani ya biyo wani shine kafa ya kafu haka ma ƙasa da bahaushe yake kiranta da ƙasa yana ce mata ƙasa ne saboda bushewar da take Allah ya ce summa qasat qulubukum min da zalika wa hiya kal hijarati aw ashaddu aswa haka kalman gashi da bahaushe yake amfani da ita yana ce mata gashi ne saboda lullube jiki da take Allah ya ce hal ataka hadisul gashiya labarin mai lullube mutum da tsoro ta zo maka haka kalman garwashi da bahaushe ke amfani da ita ba kalman hausa bane larabci ne Allah ya ce lahum min jahannama gawash da sai bahaushe kawai sai ya ce garwashi to haka kalman matashi daga nasha ne kawai sai bahaushe sai ce matashi suka suna nan da yawa kalmar duhu da yake amfani da isha, ba ba ce larabci ne alfazazi yana faɗa yana cewa fa kullu diya'un dunahu fa huwa duhumatu duk wani haske bayan hasken annabi muhammad sai ya ce duhumatu duhu ne kawai sai bahaushe kalmar duhuma ne sai ɗauke ta sai ce kawai duhu ne suna nan da yawa irin nan kalmomin ɗalibai mu ci gaba da karatun luga da zurfi musamman ta larabci za mu gane haka da izinin Allah Allah ta'ala ya faɗa cewa annahu khalaqa az-zawjayn az-zakara wal unsa min nutfatin idza sai yace wa anna alayhi nash'ata al-ukhra sannan haka Allah ya faɗa a suratul waqiya yace afara aitum ma tumnu ba ku kallon digon manin da kuke zuba wajen saduwa yace a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun digon manin da sanda za ka kwanta da mace ka zuba mata wanda shi yake ɗibar sanadarin daga gare ka daga gare ta a haɗa halittar ɗan adam Allah ya ce ku kuka halicci digon manin ko mu ne shi yasa yake na hannu na bai na kuma mauta wa ma na hannu da haka mu muka ƙaddara kuma mutuwa tsakaninku sai ya ce ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamu sai yace wala qad alimtum an-nash'ata al-ula walaula da aka kalmar nash'a tasowa to matashi idan ya taso ya biyo wa'annan matakin na rayuwa daga nan in ya zo sai a ce masa matashi to tun da ko kada an ce maka matashi ka san akwai wanda ya taso da kai daga wancan matakin zuwa wannan matakin shi yasa Allah sai ya ce latarka bunnan tsabakan an tsabaki wallahi sai kun bi matakai bayan mataki wajen abin da ya shafi harka ta ainihin wato rayuwa to a rayuwar ɗan adam kakaf ɗinta babu lokacin da take da alheri babu kuma lokacin da take da hatsari kamar irin wa'annan shekarun tana da alheri a wa'annan shekarun abdullahi ɗan umar yana faɗa yana cewa wato umar ɗan katsabi ya kasance yuqaddimu ibn abbas wa huwa hadisu, sinni ala akabiri sahabati wa yasa alhudu na hudu ga abdullahi dan abbas da karancin shekarun shi amma ka sai na umar zai kawo shi majalisa ya gabatar da shi akan manyan sahabbai ya masa tambaya akan matsalolin addini kuma yana kallon manyan sahabban ba zai tambaye su ba saboda a lokacin matashi ne da ya amfani da shekarunsa na samartaka a lokacin da ya dace da haka ni'ima ce kwaran gaske da haka za mu ga cewa abdullahi dan abbas da malaminsa abdullahi dan mas'udu suna cewa ma atallahu azza wa jalla abdan ilman illa shabban Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa ba wani bawa ilimi ba wanda ya fi kowanne amfani faci yana matashi sai ya ce wal khairu kulluhu fi shaba alheri gabaki ɗaya a rayuwar ɗan adam yana cikin shekaru na samartaka ne bayan da ya faɗi wannan wa tala qaulan laha azza wa jalla ya karanta faɗin Allah ta'ala cewa qalu sami'ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim duk rikicin da a annabi ibrahim ya ta yi da mutane a kan addini ya yi da waɗannan yi da waɗancan yi da waɗancan yi wannan rikicin ne yana matashi shi ya sa da ya gama ya yi amfani da shekarunsa na samartaka a inda ya dace Allah da ya ji sai ya ce wa tilka hujjatuna ha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimul alim daga kan annabi ibrahim duk wani annabi da kaga ya zo dauran kasa mafi yawanci daga zuriyar shi suka zo shi yasa sai yace wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadina wa nuhan hadina min qablu dan istifaqi ne cewa annabi nuhu ya riga annabi ibrahim zuwa ya annabi ibrahim annabi nuhu ya riga annabi ibrahim wato annabi nuhu ya riga annabi ibrahim zuwa sai yace wa min zuriyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika naji fil muslimin wa zakariya wa Yahaya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wa yasa wa Yunusa wa lutan wa kullan faddalna 'ala al duka zuriyar shi a ce ku an tara irin waɗannan dangin dandazon manyan bayan Allah a ce daga ka suka fito ka kusan kaya abin da ya dace a lokacin da ya dace to annabi ibrahim an yi lokacin da duk duniya daga shi sai matarsa su kaɗai ne musulmi kai yanzu ko kuwa nan abuja ku nawa ne duk duniya an yi lokacin da daga shi sai matarsa su kaɗai ne musulmi sai daga baya allah yake amana na hulu sannan annabi ludi ya yi imani da shi da haka da ya faɗi wannan sannan ya zo ya karanta faɗin allah ta'ala maganan kisa ta ashabul kafi cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim wasu samari ne suka yi imani da Allah Allah ya ƙara musu shiriya Allah ya ce wa rabatna ala qulubihim iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi sanda suka miƙe suka ce Allah mu wanda ya halitta sama da ƙasa daga babu lanna da uwa min dunihi ilahan laqad qulna idan shatata wa'annan matasan da suka yi amfani da shekarunsu na samartaka a inda ya dace na farko ku kalli kare za ku ga yana daga cikin dabbobin da ake ganin kaskantattu ne amma saboda ya yi mujawara makotaka da wasu samari mutanen kirki sai da Allah ya ambaci karansu a Kur'ani. Allah ya ce wa kalbuhum basitun zira'aihi aihi wasi law tala'ata alaihim Lawan laita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba wannan dalilin yasa suka yi shekara tara a kogo suna bacci kuma Allah ya tashe su ولبسوا في كافهم ثلاثمائة سنين وزادوا تسعة سوى ثمانين sannan ya faɗi faɗin Allah ta'ala ya ce Allah ya ce ya ya haya khudul kitaba bi quwwa wa atainahu al sabiya ya ya haya ka riƙi littafin Allah da ƙarfi mun baka littafi tun kana ainihin wato mun baka annabta tun kana yaro ɗan karami al-imam shafi'i yana wata magana yana cewa man lam yazuk murra ta'allumi sa'atan tajarra'a zullal jahl tula hayatihi wa man fatahu at-ta'lim waqt shababihi fakaffir alayhi arba'an li wafatihi wa zatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li zatihi yati wa man lam yazu duk wanda ya yake haƙuri ya kwankwaɗi ɗacin koyon ilimi na wani lokaci to tajarra a zullar jahali sai ya kwankwaɗi ƙasƙancin jahilci tsawon rayuwarsa idan ka tsaya ka ce za ka nemi ilimi don ka san wani abu za ka ga duk yadda kai haƙuri ka nemi ilimi yan shekaru za ka san wani abu wanda ya kamata in ka ƙi haƙuri da wannan yan shekarun da ya kamata ka nemi ilimi don ka san abin da ya kamata sai ya ce ta jarra a zullal jihari tsula hayati sai ya ce wa man fata hutta alimu wakta shababi wanda koyon karatu ya kubace masa a shekarunsa na samartaka na duniya ne ko ko na addini ne yanzu mutum yana so ya je ya yi ya zama profesa ko dakta amma sai da ya shekara arba'in sannan ya fara tunanin ya kamata ya fara abcd daga nan zai fara to shi yasa ya ce in mutum koyon karatu ya kubuce masa lokacinsa na samasaka sai ya ce fakabbir alaihi arba'an liwafatihi da ka gan shi kawai kan masa kabbara guda hudu Allahu akbar ya ce matacce ne yake tafiya kawai lokacin ya mutu binne shi ne kawai bai ba shi yasa ce wa zatul fata wato zatin matashi yana cika ne da ilimi sannan tsoron Allah ya biyo baya yace idan lam yakuna la tibara bi zatihi in wa'annan ba su kasance ba tsurar zangar jikinka ba a itibari da wannan abin hadisi ya tabbata cikin aljami'u musnadu as-sahihul muktasar من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه لكاف الإمام البخاري وأن الألبي مكفصلا سد صحيح البخاري يا كاو حديث أبو هريرة أن النبي لكاف نوع متاني قدا بقي يتي سبعة يذلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله أكوني متاني بقي الله ذي أجيس وإنوان على أرشه لن دباب وتإنوى سيت الله سبحانه وتعالى ɗan adam rayuwarsa abu guda uku suna da sauƙi da kuma rayuwar ta yanke suna da wahala na farko akwai alma'u ruwa a kowace ƙasa a duniya idan ka je babu abin da ya kai ruwa sauki. amma da rayuwa ta yanke ka koma zuwa ga Allah babu inda za ka fara ganin ruwa mai kyau wanda za ka shafi a taukin kausara in ka saki aka kore ka a can kuma ka samu matsala abu na biyu akwai a tariqu hanya yanzu hanyar da wani ya zo nan masallacin wajen karatun nan in an tashi ba ita zai ba in ya ga dama akwai hanyoyi da yawa zai yi shi yasa Allah da ya tashi sai ya ce zai ja'ala lakum al-arda mahadan wa salaka lakum fiha ya shimfida ƙasa ya kawo subul hanyoyi da yawa kai hanyoyin ma ba a ƙasa ba a sama sai da Allah ya ce was sama'i zatul hubub shi yasa duk wata ka da muke amfani da ita ta sadarwa tana amfani da hanyoyi ne na sama to amma a lahira hanya biyu ne rak fariqun fil jannati ne wa fariqun fis sa'ir ko ga mutum za a hanya za a tafi wuta da shi ko ka ganshi a hanya za a tafi aljanna da shi ba wanda zaka ganshi yana yawo wai shi bai san inda zai je a lahira wai shi dan iska ne a lahira bai yi wa wallahi wallahi bai yi wa to sannan abu na uku akwai azzillu inuwa shi ya sa matashin da ya amfani da shekarunsa na samartaka yana daga cikin nau'in mutane guda bakwai da za a ɗauko su shi ne sa annaba da ya tashi baya ce imamun adil shugaban da ya shugabanci mutane musu adalci to na biyu sai ce wa shabun na sha'a fi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala matashin da ya taso tun yana matashinsa yake rike da addinin Allah har ya koma zuwa ga Allah da haka za mu ga cewa bonus da ake bayarwa na kamfanin nuka da fansho da garatuti da ake yin mutum ya gama aiki duka asali wa'annan sun koya ne daga addinin musulunci saboda idan yanzu kana matashi da ƙarfinka kana ma Allah wani abu sai girma ya zo sai ka kasa duk abin da kake yi na taimakon addini da ibada ga Allah sanda kake da ƙarfi rashin ƙarfi ya same ka ba ka iya yi ko kana zaune baka yi aikin ba Allah sai ya ci gaba da baka lada shine illal ladina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun da haka wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau tun suna matasa to suna daga ciki da haka annabi ya faɗi nau'in mutane guda bakwai wani malami yana faɗa yana cewa wa qala an al-mustafa inna sab'atan yuzilluhum Allahu al-karim bi zillihi muhibbun afifun nashi'un mutasaddiqun wa musallin wal imamu bi adlihi wayannan su ne nau'in mutane guda bakwai abdullahi bin mubarak a cikin littafinsa az-zuhudu wato na shi abdullahi bin mubarak wanda ya rasu hijira 181 ya kawo wata magana hakanan al'imamu hakim a cikin littafinsa al-mustadrak al-sahihai ne wannan shine hadisi na 7846 amur bin maimun al-audi yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa li rajulin wa huwa iduhu yana masa wa'azi yana ce masa iktanim khamsan ƙabla hamsin ka ci ribar abu biyar kafin abu biyar ya same ka shababaka ƙabla hirmika idan kana matashi ka amfani da shekarun na samartaka don tsufa zai zo sanan wasihatika qabla mika. lafiya kafin rashin lafiya saboda kishiyar wannan in kana matashi kana aikin alheri tsufa ya zo baka yi ko kana zaune baka yi ba Allah ba zai yanke ladan ba haka nan lafiya in kana yi ko kana zaune kai ba ma wannan ba wani lokaci niyya ma ka sa ta ta alheri a zuciyarka ina so in yi kaza Allah ya san cewa da gaske kake yi in ka samu dama sai ka yi abin wallahi yana daga cikin abin da Allah ke baka ladar kaman kayi aikin lokacin da Allah ya saukar da ayoyi na hijira ya ƙunƙushi kan waɗanda suka ƙin hijira ya yi gargaɗi ya yi ta hadidi a kansu wani mutum yana daga cikin waɗanda su ba su da lafiya kuma Allah ya musu uzuri amma shi yana ganin tun da yana da 'ya'yan da za su iya ɗaukar shi daga makka su kai shi madina shi yana da ganin bai daga cikin wanda Allah ya musu uzuri sai ya ce 'ya'yan shi su ɗauke shi su kai shi makka madina an taho da shi ba a ƙarasa madina ba sai mutuwa ta same shi to sai wasu daga cikin sahabbai suke tattaunawa ina ma a ce mutumin nan ya ƙara sa madina da ya riski ladansa a wajen Allah suna cikin wannan tattaunawa ne Allah sai ya saukar da waman waman yakhruj min baytihi muhajiran ilallahi Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faƙad wa ƙaha alallah ya ma riga ya riske ladansa a wajen Allah an riga an gama sannan wa gina ka ƙabla faƙarika talauci wadata kafin talauci ya zo sannan wa gafara ga ka kabla shigurika lokaci kafin rashin lokaci ya same ka wa hayataka qabla mautika rayuwa kafin mutuwa ta zo wayannan sune abubuwan da hatimul asam yake faɗa yake cewa arba'atun la ya'rifu ha illa arba'atun duk wanda yake da abu hudu bai sanin suna da kima sai idan abu guda hudu sun same shi kuma yace na farko qadarus shababi kiman samartaka yanzu kana matashi ba za ka gane cewa tana da kima ba tana da ni'ima ba la ya arifuhu illa shi sai tsoho shi ke gane cewa samartaka tana da tsada kai yanzu da kake matashin ba za ka gane ba sannan ba a yi waton ba a yin kwana in an tafi an riga an tafi in ka yi amfani da lokacin ka yi in ba ka yi ba ya riga ya wuce ba a yi da aka duk wanda yake matashi ne a yanzu da shekaru na yarinta ba zai san cewa ba ni imanin sai lokacin da tsufa zai zo mai sannan ya ce wa ƙadarar afiya la ya arifuhu illa ahalil bala idan kana da lafiya ba ka sanin cewa lafiyan ni'ima ce sai in Allah ya jarrabe ka da ciwo ko da haka ko in ana zaune lafiya ba ma sanin zaman lafiya ni'ima ne sai bala'in tashin hankali ya zo amma ai wasu guraren da tashin hankalin ya ji, ai mutanen sun san abin da ya faru wa maƙon milutin minkum bi ba'i da can da can da can abubuwa sun faru ba shi yasa ba hau shekarun magana bai ce wahala me sa a kwana bayan sarata? wa qadaru istihati la ya'rifuhu illa al-marda in kana da lafiya ba za ka san kimar ta ba sai idan rashin lafiya ya zo maka sannan wa qadarul hayati la ya'rifuhu illa illal mauta rayuwa baka sanin tana da kima sai ran da mala'ikan mutuwa ya duru. Ya ce lokaci ya yi ran da aka baka aro zai karba kuma baka yi saka masa musu ka ce ba za ka bayar ba wa ruhu ta wadi'atan uditaha da birragmi minka wa labu. rai da aka ɗauka aka baka aro ne kuma ko lokacin da waɗanda suka ɗauki aron suka baka za su zo su ce ka su. kuma baka isa ka ce ba za ka bayar ba don baka gama abin da kake ba baka isa ba idan lokacin ya riga yi wayannan ne. misalan samare da suka ba da gudunmawa wajen gina addini zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama suna da yawan gaske gaske da haka daular musulunci ta farko da aka fara ginawa a duniya kaf wanda ya ba da gudunmawa wajen gina ta matashi ne shine Mus'ab bin Umayr lokacin da Mus'ab ya taso yana matashi ɗan hajiya ne majalisar da yake zama kowane matashi tinƙahu da alfahari yake a ce nan ne wajen zaman shi da annabi ya zo ya shiga addini ma masa sai ta sa masa hisa ta yanki takunkumin kare tattalin arziki tsakanin ita da shi sai da musa ya dawo ya zama abin tausayi lokacin da madina ta yi zafi makka aka ƙi karɓan addini aka hana annabi da'awa lokacin da mutane suka zo garin makka aikin hajji irin nasu na jahiliya sai ya amfani da wannan damar ya kira su zuwa ga addini da mutum goma suka musulunta da aka tashi bayan sun koma sai annabi ya tashi wannan shaf din wannan matashin ya ce ka je ka zauna ka karantar da su musa ya tashi ya tafi madina da ya je mutanen da aka tura su ya je da rijima za ta taso su kansu yan garin da aka zo ba za su iya kare kansu ba ballantana shi bako da ya zo a kare shi haka ya zauna a wannan shekara ɗayan ne kafin shekara ta dawo babu wani gida a cikin madina wanda labarin addinin musulunci bai je ba da haka shine aka samu nuka ba wajen kusan mutum ɗari suka dawo suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in an hana shi yin addini a garin makka ya baro makka ya taho madina za su ba da jininsu da kuɗinsu da ransu har sai ya isar da addinin allah haka aka yi da haka za mu ga cewa ya tabbata cikin sunan tirmidhi na muhammad bin isa bin saura bin musa bin dahaq a tirmidhi abu isa wanda ya rasu hijira 279 ya kawo hadisi na 2417 hadisin abul aslama wa abul bazzat al-aslami annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ya faɗa ya ce la ta zulu ƙadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an umrihi fi ma afnahu da ni da kai duk wanda ya je tsaya gaban Allah ba wanda zai matsa sai an tambaye ka rayuwarka ya aka yi ka yi ma Allah bayani wa an ilmihi fi ma amila za a tambaye ka kayi karatu ko ba kai ba in kayi ya kai aiki da shi sannan za a tambayi an malihi min aina kasabahu wa fi ma anfaqahu kudi ina ka samo ina ka kashe sannan za a tambayi mutum wa an jismihi fi ma abalahu jikinka sanda kake matashi a ina jikin ya tsufa dole kai ma Allah subhanahu wata'ala bayani dan ni'ima ce yi maka akwai lokacin da zai tambaye ka akan wannan shi yasa zamu ga cewa ya zo cikin kitabuz zuhdul kabir na Ahmad bin Hussein na Imam al-Baihaqi Sallamu bin miskinin yake cewa kana al-Hasan kaseeran ma yaqulu al-Imam Hasan al-Basri su da yawa yana cewa ya ma'ashar shabab ya ku taron samari alaikum bil akhirati fatlubuha ina muku umarni al'amarin lahira ku neme ta yace fa kasirar ra'ayina man talaba al da yawa muka ga mutumin da ya nemi lahira fa adraka hama ad kuma sai ya samu lahira tare da duniya yace amma wa ma Ra'ayina ahadan talaba ad-dunya fa adraka al-akhirata ma ba mu taɓa ganin mutumin da ya nemi duniya ba kuma ya same ta tare da tare da lahira da haka aljunaid bin muhammad yake cewa kana sirriyu ya ƙulu lana wa nahnu haulahu wani mutum yana faɗa ana ce masa askari wace muna gefen shi sai ya ce ana lakum ibaratun ne gare ku wa'azi ne yana ce musu ya ma'ashar shabab i'lamu ko i'malu ku yi aiki fa innamal amalu fi shabiba ana yin aiki ne a shekaru na samartaka ahmad bin abi sulaimin an a hasalul basri annahu ƙala za ta yi min julasa'i al-imam hasan al-basri ya ce ma waɗanda suke zaune wata rana ya ma'ashar shuyukh ya ku taron tsofaffi ma yuntazaru bizar'i idza balaga yace idan shuka ya kai lokacin girbi me ake jira qalu suka ce al girbi kawai qala sai ya ma'ashar shabab ya ku taron samari inna zar'a qad tudrikuhu al-ahatu qabla an yabluga Ya ce to ita shukar da ake tsammanin ta kai lokacin girbi a girbe ta akwai lokacin da aibi yakan same ta kafin ta kai lokacin girbin ma me yake nufi kar ka ɗauka cewa idan kana matashi wai tsofaffi ke mutuwa ba tsofaffi ba ne kaɗai matasan ma suna mutuwa ka san idan kana magana wani sai ɗauka cewa aikin wanda ba shi da lafiya ne yake kwanci a gadon asibiti shi matsalar nan ta shafa shi ga shi lafiyar salau ba abin da ya same shi idan ka ji makabarta za ka ga wani bai kai ka shekaru ba kuma an kaso shi shana ana shi wannan shi ne to don haka wato shekaru na samartaka suna da hatsari ɗaya daga cikin hatsarinsu shi ne sunnar Allah ta gudana a doron ƙasa shi ne man shabba ala sha ba alaihi idan ka taso ka zama matashi akan abu in ba sa abu kuma akan wannan abin za ka tsufa wannan shi ne babban hatsarin da yake ciki da haka ya zo a littafin ainihin wato al-muktasirina na shi abubakar bin abdullahi bin muhammad a littafinsa wanda aka fi saninsa da ibn abid duniya wanda ya rasu jira 281 ya ce kanal hassan ya murru bi shabbin fiye idu al'imam hassan albasari zai wucewa sai ga wani matashi sai ya tsaya masa nasiha sai ya sai ya siya a ba sa idin da ana na duk duniya Ya yace ya ba sai ka kyale mu ka san kuma mun wata Sani lokacin da ya kamata mu fanta ma kenan ba ka wasu ke gani ba ya kamata a fanta ma ba marida ana nan sai rashin lafiya ya kama shi wa dakala alaihi al ya'uduhu alimamu imam hasan al ya shiga dan ya gaida shi walamma ra'ahu shabu lokacin da matashin ya gan shi baka sai fashi da kuka wa tsala yace ya aba sa'id a atin fi manami yace ina rashin lafiyar nan sai abin da ke zuwa ma dan adam ya zo masa a cikin bacci na mafarki fa qala sai yace mun antal qa'ilul hasan da ana nadqud dunya daqan yace wallahi la taduqqannaka ba la taduqqud dunya ba'daha abadan ka more mata ita kuma za ta more akan ka more wadda kai kuma baka da lokacin da zaka dawo ka more mata ko kuwa shikenan daga nan bai ɗauki walam yalbas an mata bai ɗauki tsawon lokaci ba ya mutu ya ka ga matashi zai je saka kanshi cikin digima, cikin harkar shaye-shaye cikin harkar fashi da makami zai je ya samu kuɗi a lokacin za ka ga yana morewa duniya yadda yake so don kuɗin banza yake samu amma lahaza ir kaɗan wani sai ka ga daga ran da kuma abin ya juya ya shiga hannun ko aka kama shi sai kaga shikenan ya more wa duniya daga ƙarshe za ta zo ta more masa more wadda shi ba lokacin da zai sake dawowa ya gyara kuskuren da ne irin wannan yana faruwa to don haka za mu ga cewa haka ya zo cikin littafin attawadu wal kumul na shi abu ibn abu duniya yake cewa khalid bin abi bakarin kala yace marra bi shab hasani shabun alaihi bazannatun lahu hasanatun fada'ahu ya wuce ta wajen wani saurayi matashi kyakkyawa faƙala sai ce ibnu adam ma'ujabin bi shababihi ma'ujabin za ka ga ɗan adam lokacin da yake cikin samartaka yana ji da samartakarsa da kuma kyan da Allah yi masa ka annal naka. kadwara badanaka yace kaman kabari an riga afa an tattaro shi ya rufe jikinka wa ka annaka qad laqaita amalaka wai haka dawi dawi qalbaka fa inna hajjata Allah azza wa jalla ila al ibad salahu qulubihim da aka sai ya ce sai ka ga mutum yana rayuwa idan yana matashi ba matsala kamar fa yanayin yadda yake rayuwa kamar ma ya haɗu da Allah har Allah ya riga ya gama mai sakamako akan aikin shi ya tsallake ya ce da haka yi ƙoƙari ka magance cututtukan zuciyarka domin Allah subhanahu wa ta'ala bai da buƙatar kyan jikinka ko tsawonka yanzu an zo masallacin nan za a yi sallah wa Allah yake duba cewa ya fi tsawo waye da jiri ina ruwan Allah da tsawonka ko gajartarka ko farinka ba abinda Allah abinda Allah ke kallo zuciyar da kowa ya shigo masallacin da aikin shi shi Allah subhanahu wata'ala yake kallo da haka irin waɗannan misalan suna nan da dama in mutum ya koma littattafan da suke da alaka da iku zai gani wannan shi ibn abid dunya ya kawo cewa wani matashi sun yi tafiya da wani matashi daga iraki har suka je makka suka dawo yace kullum galibi ranakun da ake azumi litinin da alhamis zai ga matashin na azumi sannan din da suka tsaya da daddare sallah yake yace masa ya aka yi haka na ganka in na kawo abinci da rana a wa'annan ranakun ba ka ci ya ce ai mafarki na yi ne ya wani mafarki kai ya ce wallahi mafarki na yi uritu fi naumi kasar min kusurin jannati ina bacci na ga wata fada a gidan aljanna fa'iza labinatun min fidda wa labinatun min zahab ya ce na gini na azurfa don haka ginin aljanna yake ba na ƙasa ba ne da za a gina aljanna bulan ginin kawai bulo ne na zinari da azurfa sannan idan aka ɗauko bulan zinari da azurfa abinda ake sawa ya riƙe a matsayin simintin almiski ne, sannan turɓayar gidan zafara ne sannan ƙananan tsakoyin da aka zo aka zuba a gidan diamond ne ka kusan Allah ya yi tanadi a can kuwa yace falamma tammal bina'u iz sharufat min zabarjadin wa sharufat min yaqutin wa bainahuma hawra'un min hurul ini yace bayan wannan ginin kuma sai ne mafarkin ga wasu ƴan mata nan hurul ini wacce idan su yayi baki sidik baki titik baki wulik sannan fari salfari kalfari fat yazo ya ratsa cikin wannan bakin shi yasa Allah ya ce wa hurul ini ka misalin lu'ulu'il maknun ya ce sai ga na ga wa'annan 'yan matan murkiyatu sha'araha alaiha saugun min fiddatin yansani ma'aha kullama sannan ya ce in ta sako gashin nan malam ya ce ba dama a ƙalar sai ta ce ya sahalu jik ilallahi fi talabi faƙadi wallahi jadattu ilayya fi talabika da haka yace ce lokacin da ya zabura ya ce abinda matar take faɗa masa cewa i ƙoƙari ka yi aiki don Allah za ka sadu da ni ya ce to ni kuma shi ya sa batun daga lokacin ya ce wannan aikin da ka ga ina yi wallahi sadakin wannan matan ne sadakin yanzu ta yaya duk wanda ka gan shi da fili a abuja nan ya gini wannan ginin na ƙasar haka kawai ya samu filin sai da ya yi filan ɗin siyan filin ya yi filan ɗin gini matarsa ya yi filan ɗin wajen yadda zai auren sai wannan matan ne kawai baka yi filan ba kan kana jiran ka tafi kai ma ka san baka yi gaskiya ba wallahi shi yasa annabi ya ce ala inna sil'atan lahil galiya wannan hajar da kuke gani ta Allah tana da tsadar da ba haka kawai ake ake samun ta ba to wannan shine da haka shekaru na samartaka suna da hatsari kowace ƙasa ana kallon matasanta ne da kowane yanki idan suka zama su ne 'yan gaba-gaba a wajen kowane irin aikin alheri to ko da ƙasar tana da matsala yanzu to tana da mustaqbal mai kyau yanzu kun ga lokacin da bayan turawan mulkin mallaka sun da ƙasar nan an ce akwai wani majalisan tasiri da suka zo wucewa suka ga mai tasirin tsoho mai jan bakin tsoho kowa ya nemo irin rintume mai gilashin mai idan fido rido aljanin taya din nan ya rantawa masu sauraron tafsirin tsofaffi to daga nan wani ya samu gefe ya dinga dariya saboda ya san sun yi tsiya kafin a farfado amma inda a ce mai jan bakin tsoho ne mai tafsirin tsoho amma waɗanda suke sauraron tafsirin ba tsofaffi ba ne to cikin lokaci ran da waɗannan suka kawo za a iya canja abin da baka tunanin za a canza da haka duk wanda ke so ya yada alheri idan ya kama matasa to sai ya yada alheri idan kuma sharri mutum yake so ya yada in ya kama matasa to sharrin zai yadu shi yasa za ku ga sawa'un a aƙida ne a babin koma mai duk wanda ya zo najeriya yana su yada abin da yake su yada farkon wanda ake target ɗin a kama su ne matasan so da duk abin da aka kama zai yadu saboda duk abin da kake gani na hatsari wanda ba zai yi ba to a gurin matashi ya kuɗa kansa cikin rigima ya fi kofi sauƙi idan ka ga wando sabo an yanka shi kuma kuma haka za a sa shi a ce kuma shi ne fashin ɗin to za ka ga matashi ne in ka ga wani kwameman gilashi da wani kwameman agogo-agogo wanda suke da alaƙa da hauka-hauka to za ka ga matashi ne idan ka ga a cikin gari mutum zai hau mashin ya yi fitsarin kare ya ɗauki ƙafas ta ɗaya ɗora a sama yana mugun gudu cikin gari za ka ga matashi ne tsoho ɗan shekara saba'in ko tamanin ba zai daima wannan gangancin ba amma matashi zai ba abin da kuma ya dame shi to da haka zaka ga cewa a wannan shekarun suna da hatsari kwaran gasken gaske to da haka yi zamanto gaskiyar magana dole ne sai an kula da waɗannan al'amura a irin waɗannan lokuta ɗin. da haka yi zamanto ba a buƙatar a ƙyale matasa su kai wannan matakin ba su da saiti idan an ɗora su akan abu mai amfani su ma ƙasa amfani in an ɗora su akan shari to kowa zai zo sai ya shiga matsala kuma ba za a zauna lafiya ba matsalolin da ke faruwa a arewacin najeriya akan abin da ya shafi matasa da wanda ba matasa ba ko matasa idan ka tashi arewacin najeriya tun da yanki ne da mutane biyu ke zaune akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba to sai ku dinga ɗaukowa sai ku haɗa irin yanayin tarbiyyar da ake yi ma su matasan musulmin da kuma matasan da ba na musulmin ba shin daga nan za mu fahimci cewa akwai bambanci yanzu muna da organization wannan organization ɗin cikin abin da muke muna yin amfani da damar inda mutum ba zai iya zuwa ba in ya je ya gama karatu za mu je mai sallama da kai a matsayinka na babban ma'aikacin gwamnati musulmi mu nemo alfarma don a ɗauki 'yan uwanmu musulmi aiki to cikin abin da muka fahimta da muka fara sai muka ga cewa to akwai abin da dole sai mun dawo mun gyara shi saboda sai wasu yanzu suka ɗauke mu kawai mu su su gama karatu mu kuma aikinmu kawai shine mu nemo musu aiki idan kuma suka tafi ba mu da kowace irin kuma alaƙa da su ba wanda zai iya sa su ba wanda zai iya hana su manufar da mu kuma muke da ita yanzu muna so duk musulmi da yake aiki a wani waje ya zama shi wakili ne na addinin sannan wakilinsa ne na al'ummarsa to manufarsu su kuma yanzu kawai sai ya zama a'a su sun gama karatu ba su da aikin yi kai kawai alaka ka da su ka nemo musu aikin yi to in ya zama da wannan manufar su ma waɗanda za ku taso yanzu za su tafi to babu kuma abin da zai canza kawai alaƙa ko da shi shi kawai yanzu bai da aikin yi ne yanzu ya samu aikin da zai dinga karɓar albashi maganan shi wakili ne na addinin shi da al'umma shi bata ma taso ba to sai ka samu cewa ba abin da za a canza da haka za mu ga cewa tarbiyyar da ake wa matasan mu a arewacin Najeriya musulmi ta sha bamban da tarbiyyar da wanda ba musulmi ba suke wa matasansu yanzu zan zo hatta abin da ya shafi maraki na addini wanda malamai suke jagoranta akwai wani aikin tsaro da aka ɗauka kwanan nan an ɗauki wanda ba musulmi ba an ɗauki musulmi dan ƙasa ce da kowa yake da haƙƙi a ɗauke shi sai dai kuma wajen ɗaukan kowa ya san abin da ke faruwa a ƙasar nan Allah ya kiyaye da suka je su wanda ba musulmin ba da yake sun taso an masa tarbiyya ta aikin da za su tafi su tafi da manufa kuma da ita suka tafi da haka duk abin da za a sa a matsayin doka a wajen a ce kada su ba sa yi idan ka za an yi wani abu na tattaka doka a wajen to mutanen mu ne za su me bambanci saboda wayannan sun tafi aikin da manufa wayannan sun tafi ba mai ba manufa to gaskiyar magana akwai buƙatuwar yanzu na yi magana da dama daga cikin wasu cewa menene dalilin da yake sawa idan an zo ɗaukar abin da ya shafi harkar 'yan sanda ko soja ko custom ko immigration mutanenmu ke samun matsala sai suka ce malam ɗaya daga cikin dalilan da yake sa ana samun matsala yanzu idan aka ce akwai wata santa wanda ba ta musulmi ba za ta tura wasu a ɗauke su aiki kafin lokacin dole sai ta musu orientation na farko dai sai ta duba ta ga kiredit ɗin da ake bukata don ɗauka idan jami'a ne ko wannan gurin sai ta tabbatar da duk wanda za ta tura ya cancanta ita da kanta sai an sun sa an masa gwaje-gwaje na lafiya sannan kafin wannan lokacin da kansu za su ba shi fara ba shi training ɗin da zai saba a jikin shi kafin ya je ya fara wancan training ɗin to an ji abin da ake rikwamin din da ake buƙatar ya kawo a takarda akwai an gwada lafiyar salau sannan kuma bayan lafiyar salau in an zo tirinin din nan zai iya sannan idan buƙatar kuɗi ta taso daga yaran ita wannan santar da ta turo shi ita tana iya biyo ba ta kwabarin ɗin wannan abu ya ce to wannan dalilin yake sa idan suka taho sai ka ga watsi da mutum yana da wahala ya ce mun kuma yaran mu duwan da ka gani shi kaɗai ya san yadda aka yi zo wani bai ma san yadda za a yi ba su ya zo wadan kuna fahimtar bambanci to wannan yana daga cikin mushkilolin da muke fama da su a arewa shekaran jiyan nan muka yi magana da wani wanda yake harka kiwo ya ce min yanzu akwai wata tarwada wanda tarwada ce kifi ce ya ce hepatitis a ɗin nan da kuma hepatitis b tarwaɗa ce wacce idan ana cinta tana ɗaya daga cikin magungunan da suke wannan maganin ya ce amma an ƙiyarda a zaunar da kiwon tarwaɗan a arewacin najeriya sai dai a kudanci sannan kuma kudancin najeriya akwai guraren da kwata-kwata ba zai iya karɓar kiwon ba sai a arewacin najeriya kuma an ƙiyarda so da haka yanzu rigingimin da ke faruwa a arewa da kake gani wasa-wasa da tashe-tashen hankula ana kashe harkar noman da kake ganin kamar ana farfado da shi yanzu wancan bangaren ake ta kokarin sai an gina shi da karfin tsiya wannan yana cikin matsalolin da ke faruwa to gaskiyar magana cikin abubuwan da na fahimta idan an riga an samu matsala wayanda suka zo kafin mu an riga an samu matsala to wayanda suke matasan ne yanzu ya kamata su dora harsashin gyara kuma kullun ina cewa idan aka ce waje ne babu fili babu komai kai ka zo ka samar da filin ka ɗora harsashen gini to ka sauwaƙe aikin da wanda za su zo bayan ka in sun zo sai su ɗora aikin daga inda ka tsaya a madadin a ce su ma su zo babu filin da za a yi ginin ba foundation ɗin yanzu su za su sake neman filin za su fara ginin to wannan ya fi matsala gaskiya da haka cikin matsalolin da ke faruwa na farko idan aka ce mutum bai da manufa a rayuwarsa a ina ka fito a ina kake yanzu me kuma kake so ka cimma nan gaba wannan yana ɗaya daga cikin matsaloli da mushkiloli na da galibin matasan da ke rayuwa a arewa za ka ga mutum ya taso a matsayinsa na matashi me ya acibin a rayuwarsa daga farko zuwa yanzu sannan me kuma yake so nan gaba ya cimma za ka samu in ka tare shi bai da wannan program ɗin a rayuwar shi kawai yana yin rayuwar ne yadda ta samu shi yasa sai ka gama wani ya fi yarda da rayuwar ya samu yanzu yanzu ya ci yanzu yanzu ya biya bukatarsa gobe duk abin da zai faru ya daɗe bai faru ba haka ake shi yasa in ka tura yaro ɗan musulmi aiki ka ɗauki wanda ba na musulmi ka tura sai ka ga shi wancan duk rigimar da za ta biyo ba zai yi hakuri saboda yana da manufa amma shi wannan ba zai haƙuri ba wani ma sai a kawo maka ƙarar shi a ci yawa mai gidan shi duka da haka wannan zai tafi tun ƙarfe bakwai wannan ba zai je ba sai ƙarfe goma sha ɗaya zai je wannan yana daga ciki to rashin manufa ke haifar da haka da haka tsakani da Allah mushkila ta farko da take faruwa akan abin da ya shafi samari matasa arewacin Najeriya yanzu ana samun mushkila ne ta farko daga ɓangaren iyaye wannan shine abu na farko mushkila daga ɓangaren iyaye gwamnati akwai nauyin da Allah ya ɗora mata nata daban amma ya kamata ka sani cewa kai tun daga aure da za ka je ka yi wa aure ba haƙƙin gwamnati mane ta nemo maka matar da za ka aura kai ka je ka nemo ta kuma da yawan iyaye su suke fara saba ma 'ya'yansu kafin 'ya'yansu su duniya su saba musu sai ka duba ka gani tun da za ka je ka yi aure ɗanka wace irin uwa ka auro masa wanke kuɗinka ka auro ƙyalƙyal banza duk wanda ya tashi yanzu idan ya je siyan yadi akwai yadin da in ya gan shi da ido ko yana da kyau haƙura yake da shi saboda ya san da ya zo ya siya ya wanki ya wanke kuɗinsa a wajen aure Allah da ya tashi sai ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ta yadda ba za ka yadda ba ka sai tufafin da ka san bai nagarta bai da nagarta sai mai nagarta wajen tufafin da za ka sa to mace haka Allah ya kira ta ce mata libas bai kamata ya zamanto sanda za ka ɗauko ma ɗanka uwa ba ka kasa ɗauko masa uwa ta gari wannan shine ha'inci na farko to gaskiyar magana raunin tarbiyya da ake samu ta ɓangaren famalin matashi din. za mu ga cewa liqmanul hakim da Allah ya ba mu labari cewa idh qala liqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim farkon abin da ya fara zaunar da shi kenan ya nuna masa sanin girman Allah da haka za mu ga cewa idan ɗanka ya taso a matsayin ka na mahaifinsa kafin ya kai wancan matakin duk abin da za ka ba shi to ka yi ƙoƙari ka sa masa farko ya san girman Allah kai kuma sai Allah ya sa ya san girman ka amma mustahili ne aljaza'u min jinsil amal dan ka yi taso baka taba sawa dan ya san girman Allah ba ba yadda za a kai kuma Allah ya sa ya san girman ka ba zai taba yiwa ma wannan shine abin da Luqmanul Hakim ya fara yi shi yasa zamu ga Annabi Nuhu yana cewa innaka in tazurhum yudil ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara da haka zamu ga Allah yana ce mana ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nasu wal hijara duka wannan yana maganan abin da ya shafi kulawa da tarbiyya ta ɓangaren iyaye akan shi yaro kafin ya kai wancan matakin na shabun da aka a ɗaya ɓangaren za mu ga Allah ya ce mana wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja da aka muka bashi ɗaya haya sannan muka inganta matarsa sai ya zamanto innahum kanu yusari'una fil khairati da matar da dan da uban sai ya zamanto yanzu tsere suke wajen aikin alheri wa da'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in saboda aslahna lahu zauja matar ta kirki uban na kirki sai ya zama dan na kirki da haka sai ya zama da matar da dan da uban yanzu tsere ake yi wajen aikin alheri to kowane gida haka ya kamata a ci ya zama amma ba zai zama haka ba sai in ya zamanto kan wani asasi gidan ya ginu da haka Allah sai ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi wallazi khabusa la yakhruju kasar da duk take mummuna ce ka je kai mata shuka kuma kace kana jiran abu mai kyau kai ma ka san sai yadda hali to sannan akwai sabubba da suke kawo lalacewar tarbiyya tsakanin samari na farko akwai sababi na raunin imani shi kuma idan imanin mutum ya rauni na rantse da Allah duk abin da baka tunani na aikin banna mutum zai iya yi na farko akwai istisgar zuru, duk lokacin da ya zamanto an samu rauni wajen tarbiyya aikin laifi mutane na ganin su yan ƙanana ne ba wani abu bane ko da manya ne to yana cikin abin da ke haifar da raunin imani na biyu ta tanafusud duniya rigi-rigi tsere-tsere wajen neman duniya sannan na uku algafalatu an zikirillahi rabkana daga barin zikirin Allah subhanahu wata'ala sannan akwai al'igara fil mubahat bata lokaci a cikin abubuwan da suka halatta mubaha ne ya halatta amma mutum ya bata lokacinsa a kai sannan akwai al'afatul qalbiyya abinda suke haifarwa da zuciya aibubbuka sannan akwai mukhalatatu ashabil ahwa'i cakuduwa da waɗanda suke da alaƙa da san zuciya sannan kasaratu dinki wal mizah idan dariya da ba a ce yawa a inda bai kamata ba yana haifarwa da mutum matsala don ji inda ka zauna ana isgili ga addini ba wajen dariya ba ne kada a ja ayoyin ƙur'ani da hadisan annaba ana ma addini isgili ka zauna a wajen nan ba wajen dariya ba ne shi yasa wasu da suka yi dariya a irin wannan wajen Allah sai ce fali ya ku qalilan wali ya baku kasiran wallahi za ku yi dariya ɗan kaɗan amma sai kun yi kuka mai yawa sannan akwai wa an hilaqu tadhkir wal wahal. yankewa daga irin waɗannan halƙoƙin da malamai ke karantar da addini akwai wanda zaka ga masu ɗan ƙoƙari fa alaƙar su da inda ake irin waɗannan karatuttukan da malamai ke yi na tsakanin magariba zuwa isha'i daga ramadana sai ramadana in ramadana yanke to shi kenan shi ma fa ya yanke sai wani ramadanan Allah ya kai mu to wani ma ko da ramadanan ba ruwan shi ba zai zo duk inda ake wani aikin alheri ba na karantar da irin wannan sannan a ciki na tara akwai adamul muhafazata ala salawati fil masajid rashin kula da sallah cikin masallaci sannan ihmalun nafsi wa adamu mu'aqadatiha fi taqsiriha wato yi ma rai yin watsi da yi ma kai muhasaba in dinga lissafawa a wannan satin mai ne mara kyau in rage mai ne mai kyau in ƙara sannan da kuma lissafa abin da na yi mara kyau don in rage yana daga ciki to wannan gaskiyar magana shine yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke haifar da matsala to sannan kuma jahilci abu na gaba yana daga cikin abin da yake da tasiri da rashin ilimi wajen yaduwar matsaloli cikin samari a cikin abin da ya shafi arewacin Najeriya. Da haka za mu ga cewa ko wata aƙida ce ta ɓanna, dinda za ta zo ta zauna cikin mutane tana zaunawa ne idan mutanen gurin sun yi nisa da inda ake karatu. Kuma jahilcin sai zamanto galibi sai kaga biyu ake fama da shi. akwai ta ɓangaren duniya akwai ta ɓangaren addini yanzu banan nan cikin jihohin nan na kudanci akwai jiha guda ɗaya da aka yi wannan jam da neko da waye da ake yi ita kaɗai tana da adadin ɗaliban da ya fi adadin da ɗaliban da arewa take da shi jihohi wajen biyar ita kaɗai da aka shi yasa sai ka ga su sun cike nasu jami'o'in sannan sun sun cikewa namu da haka su suna da gurbi a mahallinmu amma mu ba mu da gurbi a ina a mahallinsu kuma akwai shugabanni akwai tsari da doka da komai a ƙasar na kula da idan ma'aikata aka kafa ko wani abu yan yankin suna da haƙƙi kaza suna da kaza amma sai kaga duk wannan mutanenmu an yi watsi da shi to sannan yana cikin abin da ke haifar da matsala shine shagaltuwar iyaye da wani aiki ke bantacce wani lokaci za ka ga uba shi zai haifi ɗa uwa ta haifi ɗa amma da baban da mamar da suka haifi ɗa duka ba su da lokacin kulawa da tarbiyyar yaron da uzurin kowa yana da aiki. ita in gari ya waye za ta tafi ina aiki shi ma in gari ya waye ya tafi yanzu ɗan da suka haifa da uzurin aiki an ban tarbiyyar shi a hannun wani wanda ba Allah bane ya dora shi kuma yanzu idan ya taso a hannun ki sai masa tarbiyyar da yake so da haka an sha samu kaga an ɗauko wacce ba musulma ba ta zo ta ita za ta kula da yaro ka dawo kawai sai ka ga yaro zai ci abinci yana maka trinity Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki Allah ya kiyaye to wannan yana cikin haifar abin da ke haifar da matsaloli sannan abu na gaba akwai wato zawajil walid bi aksara min wahida wani lokaci idan mutum ya auri mace sama da ɗaya biyu uku hudu sai ya zaman tobe da tsari a rayuwar shi wajen kula da kowace da haƙƙinta da 'ya'yan da ta haifa to wannan yana daga cikin abin da yake haifar mana da matsaloli wajen ko da matasa za su kai wannan matakin sun riga sun samu matsala sannan abu na gaba akwai samun saɓani tsakanin iyaye guda biyu idan yaro ya taso yanayin yadda ya ga gidansu ko mace ana zaman lafiya to yan namiji ne in ya auro mace yadda zai yi kokari ya mutunta ta kenan idan mace ce idan ta taso ta ga akwai zaman lafiya mai kyau tsakanin babanta da bamanta to yanayin abin da za ta ɗauka ita ma daga gidansu da ta ɗabbaka amma in ta taso gidan ta ga kullun rigima ake ci baban ya shaƙe maman ya nan naushe ta to ita ma mamar ta shaƙe maman ta nan naushe shi to goban ka aure ta ko da kai ba kai mata maganar banza ba to ganin za ta ya kamata ta gwada sa'a akan ku ita ma Allah zai sa ta samu haka haka wannan yana cikin abin da yake ce maka shi yasa zaka ga wasu gidan idan suna fama da matsaloli na rigingimu na aure idan akwai gidan da yake yana zaman lafiya da matar da mijin akan ɗauki yarinya a kai ta gidan ba sai an mata magana ba za a bar ta zauna wata ɗaya kawai abin da ake so kawai ta kalli mu'amalar matar gidan da mijin daga nan za ta fahimci tana da matsala ya kamata ta dawo ta gyara sannan cikin abin da yake haifar da matsala akwai infisalil walide ne bittala idan aka samu rabuwa ta hanyar aure wani lokaci mace sai da miji ya haifi 'ya'ya bakwai takwas sannan sai Allah ya kawo rabuwa sai yana cikin abin da ke saka rayuwar 'ya'ya garari ko da za su kai matasa su kai samari sun lalace saboda da lokacin da yake zaune tare da mamar da baban kaga in kaga yaro ko dai zai je makaranta ko wani abu amma da an rabu mamat tana wani guri baban yana wani guri ko kaga yaron ya fito daga gidan maman ya ce maka zai tafi wajen baban shi ne ko kaga yaron ya fito daga gidan baban ya ce zai tafi gidan mamarsa to wani lokaci a wannan dan tsakanin zaka ga ana samun matsala idan shi uban bai tsaya ya kula da 'ya'yan shi ba kulawar da ta dace bayan rabuwa da uwarsu sai ga ko da za su kai matasa kowanne daga cikinsu mazansu da matansu rayuwar ta riga ta lalace sannan cikin abin da ke faruwa yanzu za ku ga cewa a da kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa shine idan mutum yana da mata hudu za ku ga mafi yawanci tare ake tsufa tare ake mutuwa ko da rigingimu na faruwa na aure za ku ga kaso casa'in da biyar ana zama bai wuce kaso biyar ba da haka yanzu akwai ginin da ake ce masa da a haɗa a falo da ga kamar wannan masallacin nan kofa can kofa can kofa nan to wannan nan ɗakin ta ne nan ne falo nan za a haɗu ba shi ne mu haɗa a falo to a lokacin sai ka ga a wannan mutum yana da mata huɗu ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan falo suke haɗuwa kuma ana zaune lafiya sannan wajen mu'amalar 'ya'yan galibi suna zaune ba kasafai kake iya gane kowace mace wanne ne ɗanta wanne ne ba ɗanta ba saboda kowace tana jin cewa ɗan waccan ɗanta ne shi yasa inda wata za ta mutu a cikinsu za ka ga ba ɗan yaron bai da matsala na ya rasa uwa don dama tun cina akwai wacce ya shaƙu da ita yake da alaƙa da ita a matsayin uwarsa amma yanzu duk irin waɗannan abubuwan sun kau yanzu ba ma haɗa falo ba za ka auri mata biyu uku kowace gidanta da daban amma ba za su baka ka zauna lafiya ba sai an tada ƙura to shi haka shi yasa nake yawan faɗa ma mata a wajen karatuttuka nake cewa ku ji tsoron Allah akan amanar ƴaƴan da ba ku kuka haife su ba to wani lokaci in aka samu rabuwar aure a irin wannan kana da wata matar ita kuma sun kishi da ɗayar idan ta tafi bar ‘ya'yanta biyu uku hudu ko biyar to yanzu kishin akan wannan za ta rama ‘ya'yan da aka sai ta azabtar da su mun sha samun matasa yanzu za ka samu dalilin lalace wasu matar ubansu ce ko ba masa ta rasu mamar ta matar babansa ta tasa gaba mun sha samun yara su shiga cikin harkar karuwanci za ku ga sababin shigar su karuwanci matan da iyayensu maza suka auro ne shi kuma Allah ya jarrabe shi yana santa da haka duk abin da matar ta faɗa mai ita ce magana bai sauraron ƴaƴan da haka daga nan sai ka ga yaro ya balle kawai yana ganin cewa to tun da abin ya riga ya zama ka kawai shi ma bari ya ja daga kawai wannan yana daga ciki sannan rasuwan iyaye guda ɗaya daga cikinsu ko duka guda biyu yana ɗaya daga cikin abin da yake haifar da matsaloli a arewacin najeriya yanzu akwai wani matashi wata rana malam jafar da malam albani allah ya ji kansu sun gama wa'azi an ja hankalin matasa matashin ya zo ya duk abin da suka faɗa haka yake ya amma bari ya faɗa masa shi nan babansa ya mutu ya ce mutanen wannan suna kallon shi a matsayin maraya yana karami ba wanda ya tallafa mai ta kowane irin hali sau da haka da ya samu matsala ya lalace kana nan kai ma kana unguwa in ka ya mutu shi ma sai janyo shi sai ya saka shi cin ƙungiyar lalatattu gobe ma in wancan ya mutu shi ma sai da ba kai kana da rai ba kana kallon shi ya mutu baban shi ya mutu ba ku wani tunani a kansa ba to al'amarin mutuwan nan al'amari ne na gaibu cikin mu nan ba wanda Allah ya agreement da shi cewa ga lokacin da zai mutu shi ma sai ya sake janyo wancan har sai da yazo ya hada kungiya ya karfi anguwa kuma ƴaƴan da a hankali a hankali iyayensu suka mutu ne da haka wata rana wani je ya yi sabon aure a anguwa sai da suka bari an kawo amarya suka haura da daddare suka je suka same ta wajen su takwas ba wanda bai zina da ita ba suka ce kai ɗan iska kana nan muna kallon ka kaza kaza kaza kaza kaza kaza ai wallahi baka isa ba to yana daga cikin matsalar mu kamar yadda zan zo in yi magana a akai shine cikin abin da muka rasa yanzu zaka ga ba wai kun mutane ba a wanda ake zaune da su a society mutanen da ma muna harka addini da da'awa tare da su a gaban mu mutum zai faɗi ya mutu matarsa da 'ya'yanki su wulaƙanta ya sha faruwa akwai malamin da na san ya mutu ɗansa ya koma kiɗa da waƙa aka zo aka kafa kwamiti za a marwa a za a mai nasiya sai da suka gama bayanansa kaf ya ce to ya ji shi kiɗan da yake yi da waƙa in haram ne su kuma abin da suka yi ba haram ba ne Sai da da babansa ya mutu ba wanda ya ƙara waya gidan sai yanzu da suka ya koma kiɗa da waƙa sai na za a wurin shi shi fa ba wanda ya sai faɗa mai magana yanzu ba kaga wannan matsala ne sannan yana daga ciki yaduwar aqidu dole a tashi a karantar da aqida ingantacciya wacce ta dace da alqur'ani da sunnar annabi Muhammad saboda a kishiyarta akwai aƙida fasida to waɗannan abubuwan guda biyu shubuha ta sha'awa da shubuha ta sha'awa ta wato shubha da ta sha'awa idan suka haɗu cikin matasa akwai ɓanna da haka ɓanna shubha ta shubha ita take sawa kowace irin ɓanna matashi zai iya da sunan addini ba muna kallon yanzu yadda abubuwan da ke faruwa ba eh kaga kawai mutum ya tashi ya ce kowa kafiri ne kowa ya kafirta kuma da sunan addini kuma ya janyo ya ce ƙalallahu ƙalar rasuluhu to wannan janibin za ku ga cewa gwamnati tana da nata matsalolin ita ma lokacin da aka fara samun irin waɗannan afkar ɗin na matasa akwai wani matashi a ƙasar saudiya ana ce masa juhaiman shi juhaiman shabun ne tun da ya taso bejin magana ya zo ya fara jami'a ya ƙi gama karatun aka kore shi daga jami'a sai ya zo ya ce ma shi ne mahadi mahadi mai dogon zamani da aka ce zai bayyana to shi ne saboda wai dama annabi ya ce sunan babansa irin sunansa ne shi dama shi ma an yi sa'a sunansa muhammad sunan babansa shi ma abdullahi sunan mamasa aminatu da haka shi ne mahadin ya zo ya tara matasa da ya tara matasa kuma ya kafa mabiya kuma aka bi shi in karan halami in an yi sallan magariba ko isha'i ko azhar ko asuba za ka ji ana gama za a ce as-salatu alal amwati yarhamukumullah ana gama sallah liman ya tsaya an shigo da munkara ya ɗauka cewa gawa ce a ba gawa ba ce makamai ne suka shigo da shi shaƙi cikin masallacin ana gama malar suka ɗauko bindigogi suka buɗe wuta a masallaci wannan rigima ta faru a saudiya lokacin bin ba tana dare suka kashe na kashewa masu gudu suka gudu da kyan limami ya sha sai da aka yi kwana wajen goma sha hudu haramin makka a hannunsu yake ba mai sallah da wani abu sai su sai da aka je aka ɗauko hanyar sojoji daga wasu ƙasashe sannan aka zo aka iya samu aka kashe na kashewa masu gudu suka gudu to da baya da irin su tunanin su usam bin Ladin ya taso akwai ma'aikata ta addini sai suka ba da shawara suka ce abin da ya kamata a yi wa'annan afkar din idan sun taso idan mutum ya fahimce shi a matsayin aƙida ya sashi a zuciya ba matakin farko ake amfani da matakin ƙarfi ba zaunawa ake a tattauna da shi a ilmance idan dalilin da ya sa mutum ya ƙudirce aƙidan dalilin za a warware shi in mutum ya fahimci wata aƙida ba daidai ba kace kana ganin matakin ƙarfi shine solution to sai dai ka kashe shi ba zai bari ba kuma shine abin da ya dinga faruwa yanzu sai ka ga matasan da za a kama yanzu a kai su prison da sunan boko haram ba fa malaman addini ake ɗiba ba wai su je su yi musu orientation su bar wannan aƙidar wasu ma wanda ake ɗiba a kai su fa kiristoci ne ba fastoci ne wai wai fasto ne musulmin ma yana kallon shi a matsayin kafiri yanzu ba kuna jin fatawar da wani kwanan nan ba babban malamin tafsiri mahaddacin qur'ani na wannan masallacin yace masa waye musulunta to wanda ke kallon irin waɗannan a matsayin kafirai ne kuma sai ka ɗauki fasu sai ka je ka kai mai a firizin wai ka ce shi zai masa orientation wai bar aƙidar da yake to ta ina za a fara wannan su ne yana daga cikin abubuwan da yake faruwa eh, lokaci ya go to shi ke nan. duk da na fara lokacin magan ga kudin da rabi ko lokacin tambayar malami ba ko malami kawo wajen bayani ko shi gida ake yi saboda haka za mu ce za a kira sallah yanzu sai mu ba malam tolu ya ba mu mafita kamar yadda madu'in lakcin da ke don shi malam bari ne shi <laughs> ba ka da takarda da biyu ne eh? Eh? ka da biyu ne ka ce ma yana ta faɗar matsaloli ne kamar yadda ɗan uwa malam bala ya ce ban kawo hallu ba a ya kamata mu san matsalolin ne sannan yana daga ciki akwai tasirin makarantu da kuma jami'o'i yanzu kaga da yawa yanzu ka ga cewa an bar yara ba ilimi to galibin kuma ilimin nan fada ake magana ilimi ne na sana'a Za ka ga cewa yanzu muna samun kisa-kisai yanzu zamani na intanet da ci gaba da waye da waye yanayin makarantun da muke kai 'ya'yanmu akwai makarantun da yanayin mu'amalar da ake da maza da mata da yanayin kayan da 'yan matan masu kisawa. har sai a iya samun koya aka ɗan samu ɗan gab sai ka ga za ka iya ganin a cikin aji ga saurayi yana magana da mace raguwar samari sun ba da baya a daidai lokacin da raguwar samarin za su ɗauka fili yake da ita sai ka ga saduwa yake da ita ta wayo ba su sani ba amma iyaye ba sa kallon wannan a matsayin matsala saboda su suna ganin sun tura a ba su ilimi wannan kuma ilimin na sana'a ne in ba su san addini ba har yanzu akwai matsala to wannan gaskiyar magana yana da kyau matasan mu ya zamanto kafin lokacin ma da za su je su shiga jami'a ya zamanto suna da kintsi da shiri da tanadi na suna da manufa da aƙida mai kyau da makamantansu in mata ce ya zamanto tana da aure auren yana kare mata mutunci in namiji ne yana da yana da ainihin wato aure sannan yana daga ciki akwai tasirin shi kanshi matashi ina yake koyon sana'a idan inda yake koyon sana'a yana da alaka da mutanen kirki sai kaga kirkin su sai masa tasiri sai ya gyaru idan inda zai je ya koyi wani aikin yi mutanen suna da alaka da lalacewa to in ba sa'a ba sai kaga kafin ya bar gurin ɗabi'unsu shi ma ya shafe shi sannan haka yana daga ciki shine rashin yin aikin yi da kuma sana'a yana taimakawa ga matasa wajen tayar da ƙura da kuma matsalolin da yanzu arewacin najeriya yake fuskanta akwai rashin aiki na gangan akwai kuma rashin aiki na gaske rashin aiki na gangan mutum yana ganin cewa shi ya fi ƙarfin nau'in aiki iri kana tunda ya yi karatu dole yana jiran nau'in aiki iri kaza ne in kuma ba shi ya samu ba to ko da an samu abin da ya kamata ya yi kafin wanda yake ganin ya kamata ya samu ya samu to zai ce maka har yanzu ba a samu aikin ba kaga wannan rashin aiki ne na gangan to akwai kuma rashin aikin yi na hakika din yanzu ana fama da shi sannan maula na ku ga cikin abubuwan da ke damun matasa a cikin arewacin najeriya harkar maula wanda dama sun ce yan maulan tana da sharaɗi guda hudu ko uku tana da rukuni daga cikin rukunin maula akwai sammako dan maula ba za ka rasa shi da sammako ba da haka in mai gidan karfe tara yake tashi shi falmu gira fi su bari ya kafa ya tsari sannan akwai haƙuri da wulaƙanci duk ɗan maula dole sai ya haƙuri da wulaƙanci sannan akwai wato ƙarya wannan yana daga cikin sharaɗinta to gaskiya akwai matsalar aikin yi to shi yasa a nan nake ba da shawara ɗaya daga cikin mafitar da zan faɗa daga ƙarshe abubuwan da suke faruwa yanzu a wasu sassa wanda gwamnati take ɗaukar mataki ga matasa babu kuma badil to yana da matsala Galibi shugabannin mai yanzu ni akwai tsohon gwamnan da ya taɓa faɗa mu ya ce min malam idan kana kan wannan kujera ce galibi Allah jarraba ka yake duk wanda ke son faɗa ma gaskiya baka son ya matso kusa da kai ce sai wanda zai zo ya maka bambadanci da fadanci shi ka fi so to za ku ga cewa in dai suka san cewa za ka zo ne ka faɗa masa haƙiƙanin abin da ke faruwa akwai wanda yake su kuma su ne ulaikal muƙarrabuna da ka tashi za su soki magana ka kuma a matsayinka na mai karatar da addini duk wanda za ka yi mu'amala da shi don yana da mulki to kai mu'amala da shi ne don ka ɗora shi a hanyar da zai tsira a lahira to wajen wannan kuma kar ka yi tsammanin cewa duk abin da zai maka daɗi shi za a faɗa maka a wani lokaci za ka ji abin da ya maka daɗi za ka ji kuma abin da bai maka daɗi ba to yanzu kuna kallon akwai wasu 'yan aikace-aikace da ake yi sawa'un a arewacin najeriya ko a kudancin najeriya gwamnati sai ta tashi ta hana kuma ba ta kawo badil ba mun yadda duk aikin da ake ganin cewa ba ci gaba ba ne ga ƙasa a hana aikin don ci gaban ƙasan amma a kawo musanya shi kafin a hana in kuka hana babu musanya yanzu ba kwallon kuna kallon yadda kwacen waya a wasu lungunan yi yawa ba yanzu eh ba badil to mun ba da shawara wasu guraren sai kaga lokacin da malaman addini ke ba da shawara ya kamata a duba kaza ai kaza ba yi. sai in bala'i ya taso kuma kowa sai zai ce laifin malamai ne ko ya malamai za su yi wallahu alam haka ake da haka za ku ga yanzu gashi nan aikin mashin suna hanawa ya kamata a hana amma gwamnati ta yi kokari in ta hana ta kawo badi akwai ma'aikatu da yawa yanzu mu a Kaduna akwai masaka ma'aikata ce da tana ɗaukai da mutum sama da dubu hamsin wanda in aka ce an tayar da ita waɗanda za a saman musu da aikin yi matashi fa in ya riga ya zauna fa babu abin da yake yi to na rantsi da Allah dole kwakwalwar sai ta karanto masa wani abu to ko ta karanto abu mai kyau ko ta karanto abu mara kyau in an yi sa'a ta karanto abu mai kyau to shikenan in kuma ta karanto abu mara kyau to an riga an samu matsala akwai wani yaro angonmu shi ba shaye-shaye yake ba amma kusan ko da yaushe in dai zan fita in dawo in karya kwana sai na ga ya tuba riga ana ana damba da shi a rana sai ga an yi damba da shi so takwas wallahi yanzu tun da ya samu aiki yana yin aiki can wani waje yanzu sai in wata shida ban gan shi ba alhaji an daina rikici da shi an daina rigima da shi to da gaskiyar magana cikin abin da ya kamata a yi aikin da ba zai kawo ma kasa ci gaba ba idan gwamnati ta hana to ai kokari a samar da aikin da zai kawo ci gaba ga kasar ga matasan yawan mu ba matsala bane in dai mutanen kasar suna da manufa sun san ina suka fito ina za su da yawan da muke da shi mun kai mutanen China ne ko ko ko ko ko gabaki ɗaya kasar in ka kasa adadin da ake da su ai ba za ma ka hada da adadin da suke da shi ba amma lokacin da ya zamanto mutane suna da abin da suke yi sai ka ga ba irin wannan matsalar ake samu ba sannan cikin abin da ke haifar da matsala yanzu ba mu da babban bala'i yanzu a arewacin najeriya kamar harkar shaye-shaye hukumar nafdak bara ta turo min a sakkwato ina tafsiri ta ce don allah in faɗakarwa tana ganin kamar magana kayan shaye-shaye da ake danno da su arewacin najeriya kamar intentionally da ganzun ake don a kashe arewacin najeriya saboda za ka iya zuwa unguwa ce ka ga wani mutum yana zaune a unguwa shi fa ba musulmi bane fa amma ya buɗe shago yana siyar da kayan maye unguwa saboda wanda za su siya su sha ba masu addinin shi bane ba ƴan uwan shi bane ba su haɗa ƙabila da shi ba kuma zai zo cikin unguwarsu ya buɗe shago yana siyar da kayan maye idan mutum ya riga ya fara shan kayan maye to ya riga ya zama matsala a kankin kanshi sannan ya zama matsala ga 'yan uwan shi ga sosaitin shi duk wani karatu mai tsada a addini ko a rayuwa ba za ka tura mutumin da ya fara shaye-shaye ba ka ce maka yanzu ka tafi jami'a duk wani fakwalti da ake wani karatu mai kima za ka ga duk mutumin da ya fara shaye-shaye ba za ka tura shi ka ce maka wannan karatun bai taɓa yiwa sai zamanto da an fara shaye-shaye to shi kenan an riga kuma an wargaza al'amarin abin da ya shafi matasa matasa suna da gudunmawa da za su bayar idan suka samu seti wajen harkar tsaro a ƙasa wanda ana fama da ita sannan suna da gudunmawa da za su bari in aka samu matsala wajen lalacewar tsaro kuma za ku ga da harkar kinnafin da ake da harkar boko haram da duk wata tsiya za ku ga ko da waɗanda suke sawa a abin ba matasa ba ne to wannan za a tura su je su tinkari bala'in wajen aiwatar da shi za ka ga mafi yawancinsu matasa ne wannan shine abin da ke faruwa sannan yana daga ciki marakis ɗin mu na addini irin waɗannan cikin abin da na yi la'akari da shi ne bincike da shi tsakani da Allah yadda shi malam ya faɗa cewa ana jiran mafita ne to cikin mafitar yanzu idan na mu ba su yi ba to mu da muke tasowa yanzu ya kamata ne za ka ga cewa yanzu kama a da nake a binciken da na yi masallatan da aka kafa su shekara talatin da biyar arba'in ban taɓa samun wani masallaci ba da wannan masallacin ya ɗauki nauyin wasu yara mutum hudu ko biyar suka yi firamare suka yi sakandiri suka tafi jami'a masallacin shi ke ɗaukar nauyinsu don suna da wata manufa nan gaba babu to gaskiyar magana cikin mafitar maratis ɗinmu na addini tunaninsu ya kamata ya canza har mu ɗauka cewa kawai karatu za mu zo mu yi a buɗe littafi shine aikin da za mu yi tsakani da Allah tunanin ya kamata ya canza masallaci nan ne da kwata ta farko shi yasa da annabi ya je madina ko gina bai gina ba kanshi ba masallacin ya fara gina da haka nan ake kullawa nan ake warwarewa to mu da muke tasowa yanzu tunaninmu ya kamata ya canza yanzu ta yadda ya kamata mu yi tunani wanda ko da ba mu fara shiga duk jama'a ba to mutanen da muke tare da su wanda ake aikin da'awa in sun mutu ran da suka bar duniya ya zama to su da su muna da tunanin kar a basu su wulakanta da haka za ku ga waɗanda ba mu ba abin da suke kenan sun yadda su kafa kasuwancin da bayan za su ci ribarsa ba sai tsawon lokaci yaro zai mutu bai da uwa bai da uba a ɗauko shi ana biya masa firamare a biya masa sakandare ya je jami'a ya yi karatu ya dawo wannan santar tasu ita za ta je da alfarmarta ta nemo masa aiki ran da yaron nan ya zo ya zo na ofis wata takarda ta gitta wacce take da alaƙa da wannan santar da ta mai wannan kai ka san ka ce masa kada ya aikin ta bata maka lokaci bata maka kanka lokaci kake ba zai mayu ba bata maka kanka lokaci kake to mu kuma gaskiya ba haka muke ba yana daga cikin mushkilolin mu sannan a ciki akwai matsalar yan siyasa suna da nasu matsalolin wajen lalacewar samari ko su gyaru su Allah subhanahu wata'ala ya ara wa dama ta shugabanci to muna kira zuwa gare su za ku ga ai duk harkan banga da ake ta siyasa kun taba ganin wani dan siyasa ya fito zai je kamfen za a yi bangan siyasa ba wa'annan samarin babu kuma ai ba za su ce ba su san abin da ake ba sun sani ai wasu sai an ba su kwaya sun sha wasu a ba su makamai wasu ai kaza haka ake da haka su samarin su ji tsoron Allah kada ka bari dan duniyar wani ka lalata duniyar ka da lahirarka kar ka yi haka sannan asdiqa usu miyagun abokanai suna daga cikin waɗanda suke taimakawa duka wannan yana daga ciki to daga ƙarshe kamar yadda ake tunanin ya kamata a samu mafita mafitar yanzu tana cikin abubuwa ne kamar haka abu na farko mu da muke matasan yanzu muka san mu yanzu to yanzu ya kamata mu ja layi wajen ɗaura ɗan bana gyara akan matsalolin alal aƙalli yanzu ya zamanto idan ba a yi nemi fili an share an ɗora harsashi na gini ba mu mu nemi filin mu share mu fara ginin ko da mutuwa kai ka tafi wanda zai zo bayan ka ka rage masa aikin da shi kuma idan ya zo ya ɗora daga nan ya ci gaba wannan shi ne abu na farko da ya kamata a ce mun abu na biyu kowane matashi yanzu ya kamata ya zamanta yana da manufa ta yadda ka duba yanzu ka ga a rayuwarka da ka taso da mai da mai kai nasara a kansu yanzu sannan kuma mai kake so ka cimma nan gaba wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mai la'akari da su a matsayin mafita dunkulalliya sannan abu na uku shine muna kira zuwa ga 'yan siyasa su ji tsoron Allah a daina amfani da samarin nan ta hanyar da bai dace ba don da ƙasa za a ci gaba da yi a dawo a amfani da su ta hanyar da ya dace idan ana so a gina ƙasar nan a samun musu da makarantu yanzu cikin abin da na yi magana nake cewa abin da 'yan boko suke ce masa triangle yanzu ga duk wanda ya kalli najeriya ya san cewa an datsa ta gida uku ne masu kuɗi masu mulki sai ya ibadiyar lazina amanu ƙwarai in kana so ka gane haka ka gasgata ne ka tashi duk wani wanda yake ɗan shekara hamsin ne a nan wajen ya gama secondary school shekara hamsin ko a shekara talatin da ta wuce ya gama firamare idan ya koma makarantarsu da ya bari yadda ya batta ba haka zai same ta ba zai samu makarantar taci baya mafi yawancin yanzu kaso goma cikin wanda suke rike da madafin iko wanda duk suka haura shekara hamsin za ka samu kaso tara daga cikinsu iyayensu ba wanda ya kashe masa ko sisi ya yi karatu ba haka aka yi ba komai na gwamnati aka yi musu to sai ya zama yanzu an kashe makarantun gwamnati an yi nawa private man na lokal gamman ɗinku in kuna da shi kai kana yankin kasan cewa makarantar da ɗan shi yake yi ba ita ɗanta yake yi ba an kashe asibitocin gwamnati an yi private wa asibiti na je cikin wani gari nan cikin zamfara ba nan faɗi sunan garin mutum bai da lafiya da daddare an ɗauko shi an kawo shi asibiti asibitin gwamnati ne ko wuta babu ba janareto aka zo ga zazzaɓi na damun shi aka kwantar da shi a kan gado a shi a kan gwadon nan akwai wata furɗaɗɗiyar kunama a kanta aka ba lillahi lazi kunaman nan tana harbin mutumin nan ana ƙara danne shi a kanta ana zafin zazzaɓi ne wallah malam ko da aka ɗaga shi ina ai malam ta riga ta saka mai bala'i shine sababin mutuwar shi haka fa ake yi ma ko dai kun san yadda asibitoci suka zama aukan lazi marra ala ƙaryatin wa hiya kawiyatun ala urusha to saboda haka an kashe makarantun gwamnati an yi na kuɗi an kasa asibitocin gwamnati an yi na kuɗi to cikin shawarar da muke bayarwa wanda ko su ji ko kasta ji wa ma'alar rasulu illal balagul muni mu dai mun faɗa kuma Allah ya zama shaida da yadda na faɗa na ce mafi yawancin su su ba makarantar kuɗi suka yi ba ta gwamnati suka yi kuma wallahi komai a kyauta aka dinga yi musu kuma kowa ya san wallahi akwai abin da za a iya yi a ƙasa amma an kashe makarantun gwamnati an yi na kuɗi an kashe na na gwamnati an yi na kaza sai zamanto an riga an raba to wannan abin da kuke gani babu yadda za a yi duk abin da aka gina shi a sasin sa ba na gaskiya bane kuma Allah ya ci gaba da barin shi ya tafi a daidai ba zai taɓa yiwa ba saboda haka mu matasan mu zamanto masu manufa a rayuwar mu. santocinmu na addini tunaninsu ya canza idan muna da malamai duk abin da yake haƙƙi ne namu na ƙasa mu tashi mu yi amfani da matsayinmu mu je mu nemo don al'ummanmu shi yasa duk wanda ya ganne yanzu ka ji na ce zan zo ofis ɗin ka kakka ɗauka zan zo neman kwangila ne a'a akwai wani abu da muka san ofis ɗin ka zai na taimakon addinin mu ko al'ummanmu shi muka zo nema a gurin ka in ka yi mu rubuta tarihi zai ruwaito in baka yi ba tarihi ma zai ruwaito wallahi wannan shi ne iya kaɗai abin da za mu iya so da haka yana da kyau gaskiya tunanin mai canza sannan su kuma wanda Allah ya ɗora wa amana shugabanci tunaninsu ya kamata ya canza daga waɗannan matakan amma wallahi waɗannan matakan da za su ji yaro ya karanta kwamfuta science yaro ya karanta kaza yanzu ku kalla abin da ake duk duniya yanzu sai ka ga yaro sai ya tafi NDA wani yana tamafo wani yana tamatiri an koya masa harbin bindiga da komai duk tirenin ɗin da ke jikin soja ya iya in an samu matsala sai a kore shi ya ba zai zama matsala ga ƙasa ba ya kamata ya zamanto irin wannan ya zamanto akwai wani mataki ya zamanto ba kowane laifi ba ne na kora sannan in ma kun dakatar da mutum ya zamanto kuna da sa ido a kan shi ba sakin shi za ku yi ba sai zo ya zama ma ƙasar ɓanna zan iya tunawa wani yaro ya je ya karanta kwamfuta kun san akwai yaran da za ku ga Allah ya ba su bai wadda ta fi ƙarfin karatunsu to sai aka ce yana satan ma wani kamfani kuɗi to sai aka kawo shi gaban wani babban jami'in tsaro sai ya ce yaro an ce kana iya ɗiban musu kuɗi ko ya ce ƙware in haya ya kake ya ce da kwamfuta nake ya ce ku kawo kwamfuta ya gwada a gabana ya ce to ga layi na nan kaɗa min naira dubu ɗari in gani <laughs> wallahi yaron kawai sai ga yaron ya mai tanan saman katin naira dubu ɗari a shi sai ce to da na mata na ma <laughs> ya ce da na mata na nan gwada dubu ɗari shi ma gani ya gwada sai biyu ya ce to wallahi wannan yaron ni shawara da nake ba ku ku ba shi aiki in ana neman zama lafiya <laughs> wannan ne, saboda haka gaskiyar magana mu yi ƙoƙari a matsayin mu na matasa mu zama alakar mu da Allah tana da kyau ta hanyar riko da ibadu masu kyau mu zama muna da manufa mu na addini su zama muna da manufa wannan shi zai sa mu iya canja abin da ake ganin ya lalace na faɗa wa ɗalibai a sudan da naji na ce musu ku kalli halin da najeriya take ciki ya kamata masu karanta medicine da duk koma mai kuke karanta ya zama manufar ku yanzu kowa in ya dawo ya kalli matsalar da Najeriya take ciki ya zamanto ya dawo ne don manufar sai an gyara Najeriya nan kuma muna roƙon Allah ta'ala Allah ka taimake mu Allah ka sa da mu Allah zai amfani gurin gyara ƙasar nan ba wajen ruguza ta ba da rusa ta da kuma lalacewarta abu na ƙarshe muna kiran mutane kamar yadda aka ba da shawara mu ci gaba da yin addu'a ga ƙasar ga baki ɗaya duk abin da ake ganin ya fi ƙarfin mutane to bai fi ƙarfin Allah ba di na faɗa shekaran da cikin kwanakin nan nace na rantsi da Allah wannan abin da kuke gani yana da lokaci Allah ba zai bashi ya ci gaba da tafiya haka ba ko kusa ko nesa amma dai yaushe ne zai zo abin yana hannun Allah amma mu ci gaba da yin addu'a ga kasar gabaki ɗaya Allah ka zaunar da ita lafiya wayannan rigingimin Allah ka sa mu za mu ga ƙarshen su ba su za su ga ƙarshen mu ba abu na biyu mu ci gaba da yin addu'a ga gwamnan Borno a keɓance wannan zulum ɗin dan yana kokari gaskiya saboda haka tsakani da Allah a yanzu yadda ƙasar nan take da aikin da ya ta gaba yana buƙatar addu'i na mutane saboda haka gaskiyar magana ku sashi cikin addu'a a yi masa addu'a manufofin sa na alheri da ganin cewa halin da al'ummar take ciki da yanayin da ta shiga sai ta samu sauƙi Allah ya amfani da shi wajen kawo mata sauƙi sannan daga ƙarshe mun ji irin farcin da wasu suka yi akan shi babban malami Dr. Isa Ali shi ma muna masa addu'a Allah ya tsare shi ya tsare mutuncinsa Allah ne kaɗai ke kashe ka kasu in ba Allah ba ne ya kashe ka in wani ya ce ya yanke maka hukuncin kisa ta yi ba mamaki wanda ya ce ya kashe ka ya gobe shi kuma Allah ya ɗauki ransa wannan wa ma zalika ala Allah bi aziz amma wanda suke tunanin kisa ya kamata su gane idan an kashe ka akan manufarka baka sauka akan ta ba baka yi hasara ba yawa ya kamata su san wannan kan mutu ka bar manufarka ka sauka a kanta shine babban matsala sau da aka shi ma mu ci gaba da masa addu'a Allah ya tsare shi Allah ya tsare masa mutuncinsa da aka na yi maganganu da yawa abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada mu da ku gabaki da wanda kuma na yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa da alheri kamar yadda ya faɗa lakcin nan ta doko a Lagos ta haru a Ministral Ground yana Kaduna ni ma na Kaduna amma Allah ya kaddara da mu ba zai a ba kuma ga alkhairin da abin ya kawo mana da fatan za mu yi amfani da abin da aka yi da mu babu lokacin da ba lokaci ya sannan kuma jama'a su yi haƙuri a na irin wannan lakta ɗin shi ne idan malami ya zo yana da sifan na lantarki kuma kullum musulunta muke nema domin gasuwar fikir